السلام عليكم muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da ikonsa ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan mahaɗa mai albarka wannan ɗakin taro na cibiyar samba ɗan ashafa domin rufe wannan daura mai albarka ta wannan shekara shekara ta 1445 miladiya wanda ya daidai da shekara ta 2023 a hijira ta 1445 miladiya kuma 2023 a cikin barnamij da muka shirya akwai munazara wato quiz wanda zai gudana a tsakanin halakat da muka rarraba su na makarantu wanda kowace halka akwai kusan kowace makaranta a cikinta saboda haka yanzu halakan da za su fafata halakatan yani halakatu abubakar siddiq da kuma halka ta umar bin al su ne za su yi a addaurul awwal a cikin wannan zagaye na farko kowace halka za su fafata tsakaninsu da tambayoyi guda shida ma'ana halka ta farko za ta amsa tambayoyi guda uku halka mai bi mata za ta amsa tambayoyi guda uku a cikinsu za mu samu guda ɗaya wanda suka yi fice sai kuma halka mai bi musu guda biyu su zo su ma su amsa tambayoyi guda shida mai bi musu ma haka za mu fitar da halƙoƙi guda uku wanda suka fice sai su kara tare da juna a lokaci ɗaya inda za su amsa tambayoyi guda goma sha biyu a tsakaninsu waɗannan halƙoƙi guda uku kenan kowace halƙa a cikin addauru thani za su amsa tambaya hudu wannan shine tsarin tambayoyin jimillan tambayoyin ya kama tambayoyi guda talatin cif cif saboda haka lokaci yana hararar mu gashi mun samu matsala na sauti amma alhamdulillah tunda an natsu kuma an saurara za mu fara da gabatarwa kowace halka za ta gabatar da kanta domin a san wannan ita ce halka kaza wannan ita ce halka kaza sa'annan duk wanda ya tashi zai gabatar da amsa a cikin tambayar da aka yi sai ya gabatar da sunan shi da kuma sunan halkan shi sa'annan ya amsa tambayar da aka yi mishi muna da tare da alƙalai masu kula da lokaci da masu kula da maki makin mu a kowane tambaya maki biyu ne lokacinmu ga kowace tambaya shine sakan talatin kamar yadda muka ambaci daga cikin ƙa'idojin shine lokacin da mutum ya kasa amsawa sakan talatin ɗin shi ba su cika ba a cikin waɗanda suke waje a cikin 'yan halkar su zai iya amsawa idan lokaci bai cika ba idan kuma lokaci ya cika shi ma na wajen sai an bashi dama zai daga hannun shi a bashi dama ya amsa tambayar in bai amsa ba lokaci ya ƙare wannan shine tsarin a gurguje a takaice insha Allah ta'ala saboda haka halkan da take gefen dama na shugabar halkan za ta tashi ko shugabar halkan zai tashi ya gabatar da sunan halkan su kai tsaye sa'annan halkan da take bangaren agu su ma su yi wannan tukuna sai su zaɓi namban tambaya sai a ba su na ka shirya ka <laughs> daga halkan abubakar as-siddiq ta ce sunanta halima bint ali bin yahya ɗayi duk wanda zai magana ya amfani da wannan اسمي سبسان من خلقتي عمر بن الخطاب yusuf thani daga halqatu min halqati umar bin al-khattab za mu fara da tambayar halqa ta abubakar as-siddiq muna da tambayoyi ɗaya zuwa shida tambaya ta nawa tambaya ta ɗaya السؤال الأول نعم فسر أو فسري قد ينفع الأدب الأولاد في صغرهم وليس ينفعهم من بعده أدب wannan baiti zaki fassara zan iya ja idan muke haddace shi ba qad yanfa'ul adabul aulada fi haƙiƙa yana amfanin yara ladabtarwa tun lokacin da suke 'yan yara وليس ينفعهم من بعده أدب بايا أمبانوس وبايا سونزا مامينيا لدبين هكذا درجتان سي حلقة عمر بن الخطاب تنبعتنا نعم السؤال الثالث السؤال الثالث السؤال الثالث حلقة عمر بن الخطاب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي سلمة عندما كانت يلهو تطيش في الصحفة مي النبي صلى الله عليه وسلم يتدى أبو سلمة لو كتندى هنوش يكسنشي ينا ياو أتكن قوانا أبنشي مي شيء يا غلام سم الله اوكي اسمي خديجة اسحاق من حلقة عمر الفاروق يا غلام سم الله وكل من وكل بيمينك وكل مما يليك طيب تجي النبي صلى الله سم الله أنبت سونا الله وكل بيدك وكل biya yaminik ka ci da hannun damar ka sa'annan kuma ka ci abin da yake gabanka darajatan haka ne sai halqatu halaqatu abubakar as-siddiq tambaya ta nawa اسمي خديجة عثمان من حلقة أبو بكر الصديق تنبيه تبيه بير tambaya ta tambaya ta biyar tana cewa akmil aw wa fassiri inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman ki cika shi hadisin kuma ki fassara shi inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman lalla Allah yana ɗaukaka darajar wasu mutane da wannan littafin waya da bihi akharin yana kuma tuzartar da wasu na ƙarshe tuzartar da wasu na ƙarshe maki ɗaya da rabi waya yana kuma sauke darajan wasu waɗanda ba na farkon ba ba طيب sai حلقة عمر بن الخطاب تنبعتنا نعم أنك لنشينا تنبعت الشدة تنبعت الشدة اسمي زينب سعيد من حسنة رار العلم تنبعت الشدة تنبعت الشدة تنبعت الشدة كثير من العلماء النابغين وكثير من العلماء النابغين حفظوا القرآن قبل البلوغ ما معنى كلمة النابغين ما معنى كلمة النابغين وأن عبارة سوى ديوا لكتشم لمي النابغين حفظوا القرآن سنة نسي القرآن كافن سبلغا ما معنى كلمة النابغين اسمي خديجة إسحاق من حلقة عمر الفاروق malaman da nayi yi fice malaman da suka yi fice gaba da ta hankali halakatu abubakar siddiq tambaya ta uku da ta biyu ta rage tambaya ta nawa اسمي حليمة بنت علي من خلقة أبو بكر الصديق السؤال الثالثة السؤال الثالث as-su'alu thalith tambaya ta uku innal ghusuna idha ajjalta i'tadalat wa la yalinu walau layyantahu al-khashab fasiri innal ghusuna lalle danyen icce idha i'tadalta idan idha ajjalta idan an ka daidaita shi za a miƙe shi kada atalat zai daidaitu wa in wala wala lino ba zai gushe ba wala lino wallau layyanta hul khashibu idan icce yayi karfi ko da an so a lankwasa shi walau ba zai lankwasa ba walau layyanta hu balle a lankwasa shi balle ma za a iya ko da za ka ce ka lankwasa shi ƙari na farko kenan sa'annan wurin fassara abin gaba ta ƙarshe in kai komo da ittirabi walau layyantahu ko da ka yi ƙoƙarin lankwasa shi ko lausasa shi alhashabu lokacin da ya zama ice busasshe sai tambaya ta ƙarshe zuwa ga halaka ta umar bin al-khattab ita ce tambaya ta biyu الحسن بن العافين علي عندما جعل في فيه تم السرقة مي النبي صلى الله عليه وسلم يتيدا الحسن بن علي رضي الله عنه لوكتين دي سكا دبينو أتكين باكينسا دبينو سرقة سعد بن أبي وقاص وندا نعم Uthman bin Affan. da Aliyu. Afwan bin Affan da Aliyu bin Abi Talib. Na'am. Yanzu kowace halka za su tashi su gabatar da kansu da sunansu saboda masu kallo su fahimci wannan ita ce halka kaza wannan ita ce halka kaza na'am wanda suke bangaren dama na ismi suwaiba aminu اسمي سويبا أمين نحن من حلقة عثمان بن عفان اسمي آسيا أحمد نحن من خلقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلقة حلقة wannan ita ce halka ta Uthman bin Affan wannan ita ce halka ta za mu fara da halka ta Uthman bin Affan tambaya ta nawa. As-su'alul awwal ma ma'ana kalimatu eh, ma ma'ana kalimati alhiba me ma'anar kalma alhiba ismi suwa ba aminu alhiba kyauta daga Allah alhiba كوت أوه هي العطية بغير الإيوات هي العطية بغير, بغير الإيوات درجتان سي حلقة علي بن أبي طالب تنبعتنا السؤال الثاني تنبعت بيو ما معنى من يمن المرأة ترجم هذه الكلمة من يمن المرأة ومعناها كيف اسمي آسيا آمت من حلقة علي بن أبي طالب من يمن المرأة أي من بركاتها ينا دقى البركة من يمن المرأة أي من بركتها ينا دقى البركة مجي ينا دقى البركة مجي هذه درجتان حلقة عثمان بن عفان تنبأت تنوى as-su'alu sadis tambaya ta shida tana cewa ma ma'ana kalimati ju'al me ma'anan kalman ju'al fassiriha ismi ba aminu ju'al mutum sai ya hada abubuwa guda biyu ya kasance mummuna sannan baki ya kasance mutum mai baki kwarai sannan ya kasance mummuna wanda zai iya matsayin sunan shi ko sifan shi shine mutumin da baki ne wulik kuma mummuna haka ne darajatan halakatu ali bin abi talib tambaya ta nawa na'am السؤال الرابع ما هو خير ما يكنزه المرء menene abin da ya fi alkhairi wanda ya fi komai daga cikin abin da mutum namiji zai taskance ya makansa. ismi hajar musa abdulkadir min kalkata ali bin abi talib almaratu salih almaratu salih اللهم ارزق شبابنا اللهم ارزق شبابنا نعم اذا سمعت تكركي سي حلقته عثمان بن عفان tambaya ta نعم السؤال الثالث ترجم أو ترجمي هذا الحديث إلى لغتنا المحلية هوساء فسر حديث حديثي زوا هوساء كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اسمي فاطمة محمد من حلقة عثمان بن عفان ya ishi mutum ya samu zunubi ya wulakanta wanda yake ciyarwa ko ya tozartar da wanda yake ciyarwa haka ne darajatan kira rawa ne wallahi da ne da kira rawa da kira su tambayoyin daga ko eh zan an sa a ah, sura tambaya guda ta aliyu ta aliyu bin abi talib na'am halaqatu ali bin abi talib tambaya ta ali bin abi talib tambaya ta ƙarshe ita ce tambaya ta biyar ko ما الفرق بين العقاقير والمخدرات ما بمبنسن العقاقير da kuma المخدرات اسمي آسيا أحمد من خلقة علي بن أبي طالب الأقاقير yana nufin ƙwayoyin magani da ake sha wanda mutum almukhaddarat kuma ƙwayoyi na maye waɗanda in mutum ya sha za su iya sa shi maye السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله هريو منتكين الدور الأول ففتاوى ثكان حلقة يعني عبد الرحمن بن عوف دكما حلقة سعد بن أبي وقاص kowace halka za su gabatar da kansu yanzu tukuna sai su zaɓi tambayoyi na'am bismillah اسمي مريم عمر ميكورو من حلقة عبد الرحمن بن عوف اسمي حواء وأول نحن في حلقة سعد بن أبي وقاص wannan ita ce halka ta abdurrahman bin auf wannan ita ce halka ta sa'ad bin abi waqqas halkatu abdurrahman bin auf tambaya ta nawa na'am tambaya ta farko as-su'alul awwal qala kakari mun ai qala sallallahu alaihi wa sallam sab'un yajri ajruha lil abd akwai ababe guda bakwai da ladan su ke gudana ga mutum uzkur arba'an minha ka ambaci ababe hudu daga cikinsu من علم علما أو حفر بئرا أو غرس نخرا أو ورث مصحفا أو غرس نخلا نخلا درجتان سي حلقة سعد بن أبي وقاص تنبيع تنوى تنبيع تأوكو kaifa takhtaru libnika almadrasa ta wace hanya zaka zaɓa wa yaronka makaranta ismi abdullahman ismail ana zaɓa ma yaro makaranta ta hanyar cancantar dacewan makarantar da kula da malamansu yadda makarantar ta cancanta da kuma yadda malamansu sun ka kasance da kala ilimin da suke bayarwa da kuma inda su malaman nan nemi ilimi da kala ilimin malaman don ba ta yiwuwa baka sai yadda malami yake ismi ubaida abdullahi alhassan ta hanyar sama masa makarantar da ta dace ba wai wadda ta fi kusa da su ba gaba dai abin da ya magana a kan shi shine abu daya hanyar dacewar makarantar amma karatun da makaranta a cikin littafi ya ce dacewar makarantar ba ta ko kusancinta ba sa'an nan sai mutum ya tambayi educationist wanda suke da kwarewa a wannan fannin saboda haka ya amsa bangaren tambayar bai amsa bangaren ta ba daraja wahida yana da maki da suna da maki daya na mai f f آه، سي حلقة ta abdurrahman bin auf tambaya السؤال الرابع تنبية ماذا قال عمر رضي الله عنه عندما أرى الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم mai umar dan khattab ya ce a lokacin da ya ga alhassan da husaini sun ɗare a kan kafaɗun annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ni'mal farusan kuma wa qala sallallahu alaihi wa sallam ni'mal farisan huma نعم الفرس تحتكما قال عمر نعم الفرس تحتكما وقال صلى الله عليه وسلم ونعم الفرسان هما نعم الفرس تحتكما ya ce madalla da wannan doki da kuka ɗari sai halkatu sa'ad bin abi waqas ai ba wannan ba kunne take ba i think kamar batir ne tambaya ta nawa as-su'al as-su'al al-khamis tambaya ta biyar tana cewa ماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر بن الخطاب نعم الفرس تحتكما مي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لوكتين دا عمر بن الخطاب يتي madalla da wannan doki da kuka ɗare ina mara al-hasan wal husain ala taqayn nabi sallallahu lokacin da shi umar ya ga hasan da husain akan kafaɗon annabi sallallahu alaihi wasallam wal farasin wa ni'mal farasin wa ni'mal kun gama ta ce ba haka ya ce ba farisani tahtakuma rabin maki ba cewa ya ni'mal farisin ba sai halka ta خامس اوكي السؤال السؤال الثالث خامس ان امساش ثالث ان امسا اكوي تبيو اكوي تشيدا السادس السؤال السادس ما هي أحسن وأخصب فترات التربية منين مثي كو مثي واتو إنغانشن لوكتن لوكتن داكي بايارو تربية اسمي سعدية أبو بكر ميراغو من حلقات عبد الرحمن بن عوف من سن رابع من سن السابع إلى أربع عشر na'am darajatan ta ce daga shekara bakwai zuwa shekara sha hudu haka ne sai tambaya ta ƙarshe zuwa ga halka sa'ad bin abi kasko ma manzilukum ma manzil hukm al-aqida aqiqa inda ahli al-ilm